الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin takwas sha takwas ko haka ne yammacin goma sha takwas ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya. Muna cikin Masjid Nurul Islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi risala ta Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullah cikin yardar Allah mun tsaya a ƙarshen babi na biyu a darasinmu da ya gabata yau kuma cikin amincewarsa tabaraka wa ta'ala za mu tashi ne a farkon babi na uku babu taharatil ma'i wa thawbi wal buq'ati wa ma yujzi'u min al-libasi fi salat wannan shine abin da babin yake tsokaci a kai zai karantar da mu tsarkin ruwa ba wai tsarki da ake yi da ruwa ba tsarkin ruwan kansa yanayin yanda ruwa zai zama mai tsarki da kuma tsarkin tufafi yanda tufafin masallaci zai zama mai tsarki walbuƙo'ati bigire filin da mai sallah zai yi sallah bayan ya lissafa waɗannan abubuwa guda uku ana da buƙatar ruwan mai alwala ya zama mai tsarki sannan kuma tufafin ruwan da mai alwala zai yi alwala da shi don sallah ya zama mai sarki. sannan tufafin da masallaci zai saka su ya yi sallah su zama masu sarki. Walbukwa, bigiren da masallaci zai dafa ya taka ya na goshinsa a kai ya kafa gwiwowinsa da yatsunsa ya tsora ainihin hancinsa don yin sujuda wurin ya zama mai tsarki idan aka ce buku ake falati filin sallah inda wayannan gabbai guda bakwai za su taba gaba ɗaya da inda jikinka zai shafa duka da tufarka ya zama mai tsarki ne kar ya zama a cikin sallaka, akwai inda in ka juya ko rigarka ko jikinka zai taɓa najasa ya zama na ko ina inda za ka yi juye-juye a sallar ka filin mai tsarki ne shi ake ce masa cikin sala wa ma yujzi'u uminan libasi sai ya dawo kuma ya ce zai ainihin yi magana kuma akan abin da ke isa fi a cikin sallah minan libasi na daga tufafi wace tufa ce idan aka saka ta take isa sallah ga namiji take isa sallah ga ya mace to wayannan su ne abin da babin zai magana a kansu wataƙila za ka ce to tsarkin jiki fa ai bai ce komi ba bai ce tsaharatul ma'i wal badani wa saubi wal buƙwati sai ya ce tsaharatul ma'i wa saubi wal buƙwati to ai taharatul badani ya gama da shi ga babin sa can mun gama ma yajibu minhu al-wudu wal ghusl alwala da wanka tufa akewa fili akewa ruwa akewa jiki akewa shi ya sa bai ambati badan anan ba sai ya ambati a wal buqa filin tufafin mai sallah da filin mai sallah to jikin mai sallah fa an riga an gaya maka hukunce hukuncen sarkin alwala idan ta warware ga kuma abin da yake warware ta wanka ga abin da yake wajabta shi gefen namiji da gefen mata duk ba an yi bayani a babin farko ba a wannan babi na biyu to wannan shi yasa bai kawo taharatul badani a nan ba malam yace wal musalli yunaji rabbahu masallaci duk sanda ka tashi za ka yi sallah kaddara wa zuciyarka halarto da abun a zuciyarka ka ji a jikinka ka yadda kuma ka yi imani da haka cewa ganawa za ka yi da ubangijinka za ka gana da Allah kowa ya san ganawa ko yanzu idan aka ce ran litinin ana buƙatar ka za ku gana da fintiri sai ka ce bari in je gona daga can in wuce tun a yanzu za ka fara tuna da wace riga zan je in babu ka neme ta eh to ko kuma ka yi budurwa a Kano kana nan sai ka ji za ta zo ta ce mu haɗu mu gana a yola don ba zan iya isowa ƙauyenku ba na ji an ci akwai gargada sai ka ce to bari idan na je na gama noma na girbi na gaji zan wuce da haka eh sai ka yi me sai ka yi shiri ka yi tsafta to ka tuna yanzu da Allah za ku gane ko shi yasa ce wal musalli mai sallah yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijinsa me ya kamace shi fa alaihi an yata'ahaba lallai ne a kansa yayi shiri lizalika don wannan ganawa ya je ya tabbatar in yana jin ba haya yayi in yana jin fitsari yayi ya kuma wanke wajen yayi tsafta ya kuma zo ya wanke hannayensa ya wanke fuskarsa ya wanke kafafuwarsa ya shafe gashin kansa don wata kura-kura duk ta tau in ma akwai wata kura-kura a ramin kunnuwarsa shi ma ya shafe ya shaƙa ruwa ya sake ko akwai wani ɗan tosono tosono ya tsalle ko duk wannan fa adab ne fa duk mai alwala ba yana yin su ba to wannan saboda za ka gana da Allah za ka yi wannan in kuma akwai janaba ka je ka wanka in akwai jinin haiba ya ɗauke kafin ki je ki gana da Allah ki yi wanka ko jinin ziki ya ɗauke kafin ki gana da Allah ki yi wanka wannan shine abin da yake cewa lalle ne a yi shiri kuma ka sanya tufafi waɗanda suke da kamala sun yi kama da ya kamata a gana da Allah da me za a yi shiri malam ya ce bil au ɗuhu za a shirya ne za a shirya wa ganawa da Allah ɗin bil da yin alwala au bi ko kuma da yin wanka in wajaba alaiki tuhuru, in har wankan ya zama wajibi akan mai sallar watakila da tayi al'ada ya ɗauke kaga wajibi ne yanzu ta yi wanka tukunna kafin ta gana da shi wataƙila yana da janaba wajibi ne ya yi wanka tukun kafin ya gana da shi shi ya sa yake in wajaba alaihi tuhuru in har wankan ya zama wajibi a tsoro a nan alhuslu ake nufi wanka na dukkan jiki shi aka kira shi da ainihin tsarki ma'ana tsarkake jiki to kun ga anan Allah yana son tsarki Allahu ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah mai tsarki ne bai son abu mara tsarki shi yasa Allah yake inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al ƙwa'firin" Allah yana son masu tuba don tuba tsarkake jiki ne daga zunubi shi tuba duk mutumin da idan ya yi laifi ya je ya saba wa Allah zai zo ya tuba to kamar idan kai dotti ne sai kai wanka ko idan rigarka ta yi dauda ka wanke kamar haka tuba yake gun bawan Allah istighfari duk mutumin da kuma zai yi laifi ya saba wa Allah baya tuba to tamkar wanda in ya sa riga ranar da aka dinka ta duk abin da ya taba ta baya wankewa ya ka ganshi in ya fito gwanin kyau in sai wata a jikin shi in ya fito ya za ka ganshi gwanin ban sha'awa ko eh za ka ba shi hanya ya wuce don mahaukaci ne ko ba ka ba ne don gaba ɗaya launin ligar zai canja a wata to haka jiki idan ba a wanke shi in ya zo ya zauna za ka ji yana yani yana ɗoyi za ka ji in dai aka yi wata biyu ba a wanka ba yaya to haka fa zunubi yake yayyabe mutane wani shi baya tunanin ya yi istighfari ya tuba to gaba ɗaya kana nan tare da dauɗan zunubi daga kayi istighfari to kayi wanka daga kayi sirifari tamkar kayi wanki an gane wannan kuma Allah yana son masu wannan tuban suna wanke kansu daga zunubi inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son bayansa masu tuba su koma gare shi su daina saba masa wa yuhibbu na. yana son masu tsarki na ainihin najasa najasi da habasi an gane wannan idan najasa ta taɓa su za su tsarkake rigarsu ne ko jikinsu kuma sannan idan zunubi ya taɓa su za su tsarkake ta hanyar tuba sai ya haɗa kalmomin inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu na? shi yasa anan malam yace ai lalle alwal na yunaji rabbahu فعليه أن يتعبر أحوى ذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب كما هكا ينا كسان شيواني بماء طاهر دروا من tsarki. wanda bai cuɗanya ba tsarkin da mutum zai yi ba da kowane ruwa ba ruwan da bai cuɗanya ba da wani abu wanda zai kawar da shi daga sunansa ma'un mutlaqun ma'un mutlaq kowane iri ne da shi ake so a yi zarki don yaka kira shi mutlaq Alma'un lazi sadaka alaihi ismul ma'i ruwan da sunan ruwa ya gaskata a kansa bila kaidin ba tare da an masa kaidi ba shi ake ce maka mutlaq amma ruwan da za a yi masa ibafa to wannan ba za a yi ibada da shi ba ruwan tsari ruwan kamzo ruwan sai a yi ibafa da wani abu ba za a yi alwala da shi ba ko wanka ko wani abu a wanke nan gasa ko wani abu ba sai dai za a yi ibada kamar yadda malam zai mana wannan bayanin nan gaba insha Allah to ruwa shi shine wanda an kira shi ruwa shikenan ya zauna ba a ce maka ruwan wani abu sai dai in za a yi ibafa da inda yake a ce ruwan rigiya ruwan koroma ruwan marmaro ruwan sama ko to wannan shi ibafa an masa ibafa ne daga inda yake fitowa wannan la ya an gane wannan amma matukar aka yi masa ibafa da wani abu bako wanda ba jinsinsa ba sai suka haɗu har ya zama ruwan wannan abun to yanzu ya fita daga cikin nau'in abun da za a yi ibada da shi ba mutulaki ba ne don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi na abu huraira yake cewa abu huraira abu huraira yake cewa wani bawan Allah ya zo yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah inna narkabul bahra wa ma'anar ƙalil min ma mukan hau kogi muna rike da ruwa ɗan kaɗan fahimta wabba na bihi a ƙasna idan muka yi alware da wannan ruwan kishirwa za ta matsa mana na tawabba'u bihi za mu yi alwala da shi ko ya za mu yi kun san kogi teku ruwansa baya sha ruwa ba mai daɗi ba ne to sukan yi guzurin ruwan sha in za su shiga jirgin ruwa wanda za a yi tafiya mai nisa to shi ne sai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mukan hau teku sai mu yi gujirin ruwa daidai gwargwado wanda za mu rika sha to wannan ruwa na teku zan gare shi kamar yadda ba ma shansa ba za mu yi alwala da shi ba a na tawazza'u bihi za mu yi alwala da wannan ruwan na kogi فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو غفور معه إل ميتته الطهور ماؤه الهل ميتته yace ai ruwan teku mai موشا تكين sannan kuma mushen don haka duk abin da ya fito cikin teku ka ganshi a tudu ya mutu ɗauki ka ci ko kaga ya ɗan dago sama ruwa ya ransa ya fita ka gan shi ya saman ruwa in kana da bukata ɗauki ka ci to ai ba yanka ba yana da sa an gane to don haka shi ya sa malam ya ce lalle shi wanda ake ce da shi ruwa ɓahir ghairu mushawwibin wanda bai cuɗanya ba bi najasin da najasa wala bi in qad taghayyara bi khalatahu haka nan kuma ba a yi da ruwan da launinsa ya canja da wani abu ya cuɗanya da wani abu launin ruwa kala uku ne launuhu wato yanayin ruwa kala uku idan har ɗaya daga cikin waɗannan nuka uku suka samu canji to wannan ruwan ba za a yi bada da shi ba launuhu tsamuhu riduhu launin ruwan kowa ya san yanayin wannan ruwan yadda yake kawai da ka kalle shi sai ka gan shi fari sol kamar ruwan rijiyar mu nan dai mun gama sanin launin sa to sai muka ɗebo shi ko kuma in aka kawo maka shi a buta sai ka buɗa ya ka gan shi fari sol launin bai canja ba ko ka gan shi baƙi kirin launin bai canja ba ko ka gan shi bulu wanda ake ce masa rawaya abin nan kai wanda ake ce masa algashi shine blue ko to launinsa bai canja ba ko ya zama rawaya yellow launinsa bai canja ba launinsa ya canja to yanzu wannan ba za a ibada da shi ba an gane to amma yanzu ya za a yi wannan ruwan da wannan ruwan sai a tambayi wanda ya yi sanadin jirkicewarsa me ka sa masa ya canja sobo ne ita to shi yanzu ruwan mai tsarki ne amma ba za a karkaka da shi ba me sha ya sha jama'a za a iya sha za a dafa wani abu da shi za a yi duk wani abu da ya kamata ya al'adance ko kuma a ce nono ne ya zuba ciki shi yasa ya fari to za a iya shansa za a iya dafa wani abu da shi a al'adance duk za a yi aikin al'ada da shi amma ba za a yi ibada da shi ba kaga launin ruwa guda uku sai tsamu ɗanɗanonsa ɗanɗanon ruwa shi ne wanda ka riga ka san in ka sa a ruwa shi ba za ka ji zaƙi ba ko ana ji ko ɗaci ana ji ga shi ruwa yana nan a ruwansa irin test ɗinsa irin na ruwa ne kawai to da ka sa a baki sai ka ji ɗaci ko ka ji zaƙi zau to fa ya canja a gefen ɗanɗano yanzu wannan ruwan ba za a yi ibada da shi ba ko kuma da ka ɗago shi kawai sai ka ji yana ƙanshi ruwa yana ƙanshi yanayin ruwa yana nan a ruwansa ba za ka ji ƙanshi ba ba za ka ji wari ba da ka ɗago shi sai ka ji yana wari ko yana ƙanshi to fa ya fita daga nau'insa na rihu iskarsa ta canja to yanzu wannan ba za a ibada da shi ba an gane wannan wannan shi ma hukuncinsa kawai me ya canja masa tsari har ya yi wari wallahi daddawa ce kullum daddawa ne ya kunce ciki eh daddawa na jasa ne ba na jasa ba ne to yanzu wannan ruwan dai ba za a yi bada da shi ba sai dai za a yi al'ada da shi ko kuma wallahi na zo kunce siga ne kawai ne ta zube ta sassa zube ciki shi ya yi sa ya yi zaki to yanzu wannan ruwan za a yi al'ada da shi amma ba za a yi ibada da shi ba an gane wannan to shi yasa yace irin ruwan da ainihin launinsa bai canja ba banda wanda gatta gayyara launuhu launinsa ya canja in ga wani abu khalaqahu da ya cuɗanya da shi min shay'in najisin aw irin, ya cuɗanya da wani abu mai najasa ko kuma a wani abu mai tsarki cikin biyu da abu mai najasa ya cuɗanya ko abu mai tsarki mun ke yin abu mai tsarki ne ya cuɗanya da shi wannan ruwan mai tsarki ne sai dai ba za a tsarkake jiki ko tufa mai najasa da shi ba ba za a kuma yi alwala ko wankan tsarki da shi ba to ruwan da ya jirkita da abu mai najasa ba shi kenan shi ma najasa ne kun gane ko kullu ma'in dukkanin ruwan da ka gayyara bi jisin ya jirkita da na jasa fahuwa na jisun to shi ma na jasa ne an gane wannan to illa ma gayyarat launahu illa ma gayyarat launahu sai dai wanda al ƙasa. ghayyarat ta jirkita launahu launin ruwan idan ƙasar gurin ce ta canja wa ruwan kala to wannan babu matsala launin ruwan ya canja dalilin ƙasar gurin ko ɗanɗanonsa ya canja dalilin ƙasar gurin ko iskarsa ta canja dalilin ƙasar gurin allati huwa biha wanda ruwan yake a gurin allati huwa huwa huwa zamir yaudu ila al-ma'i biha hada zamirun yaudu ila al-buqati ai ila al-ardi an gane wannan wanda ruwan yake a bigiran sai bigiran ya zama na kamar yadda ya kawo mana a nan sai gurin ya zama to sabakati kasar kanwa ne idan ka ɗauko ruwan za ka ji yana zarfi yana kanwa kanwa to ai ya canja yanzu yana ɗanɗanon kanwa to ya za a yi ja ah, to inda rijiyar take nan ƙasar kanwa ne kanwa dama nau'i ne na ƙasa ƙasa ke yi kanwa ba wani abu bane to ya za ka yi karaba kuma ruwa da ƙasar da yake feso da shi to wannan baya hada a yi ibada da shi an gane ko kuma a'a hama atin tabo ruwan he ya zo yana wari-wari saboda tabon gurin ko ya canja kala ya yi baki saboda bakin tabo to ya za ka yi ka raba su nan yake fitowa cikin bakin tabo to don haka wannan canja launi da ruwan ya yi da bakin tabo ba zai hana yi ibada da shi ba au na hauhi ma ko abin da ya kama da haka duk abin da ya kama da haka to ruwa mun sani kamar yadda muka faɗa ɗazu ko dai a same shi daga sama ya zubo ko kuma a tafki aka debo shi nau'in ruwan saman ne ko kuma a kogi ko kuma a wata ƙoroma ko kuma a teku wannan ko kuma marmaro ne yake tsatso da shi ko kuma a rijiya waɗannan wurare a nan ne ake samun ruwa sai kuma yanzu idan aka goro tsatso shi ta hanyar alatu alat ayyuka kayan aiki na yanzu famfo sai a zuko shi sai ya fito daga ƙarƙashin ƙasa ya zama hukuncinsu ɗaya da na marmaro wanda yake fitowa daga ruwa yana kulkulowa ta wani wuri to wa ma'u yace wa ma sama'i wa ma'ul uyuni wa ma'ul abari wa ma'ul bahari tayyibun tahirun mutahhirun lin najasati waɗannan ruwaye ma sama'i ruwan sama wa ma'ul uyuni da ruwan maremari ma'ana idon ruwa ya rika fito da ruwa wa ma'ul abari da ruwan rijiyoyi wa ma'ul bahari da ruwan kogi tsayibun mai tsarki ne tsahirun mai tsarkakewa ne tsahirun mai tsarki ne tsahirun mai tsarkakewa ne lin najasati dangane da najasosi duk wata najasa da take jikinka ko tubarka to in kai amfani da ɗayan waɗannan ruwaye to zai tsarkake maka gurin ba da matsala kamar yadda muka kawo wannan hadisi da wannan sahabi ya ce ya rasulallah kunna narkabul bahara mun kasance mukan hau kan kogi muna tafiya sannan kuma abin da yake hannunmu wa ma'ana qalilun min alma'i muna rike da ruwa ɗan kaɗan afana tawallahu bihi za mu yi alwala da shi fa in tawaddana bihi abashna idan muka yi arware da shi faƙi shi ruwa za ta kama mu to wannan ruwan na kogi a na tawadda bihi za mu yi alware da shi ruwan zarfi ne ruwan teku za mu yi aiki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa qahu ai mai tsarki ne mai tsarkakewa ne ma ruwansa sannan kuma tahurun hillun kai yana da ainihin sarki mai tuhu ma'ana halal ne halal ne ka ci mataccen cikin ruwa to haka na kogi teku haka ruwan tekun mai tsarki ne za a yi tsarki da shi dabbobin cikin tekun sun halatta kuma za a iya cin su ko da sun mutu ba a yanka ba to wannan shine malam ya kawo a madadin wannan hadisi ya ce to wayannan ruwaye gaba ɗaya kowane ɗayan su ɗahirun mai tsarki ne mutahhirun mai tsarkakewa ne lin najasati ga najasoti jam'i ne na najasa wa ma launu launuhu bi shay'in ɗahirin duk ruwan da launinsa ya canja da wani abu mai tsarki kamar yadda muka yi bayani ko kunu ko nono ko sobo ko dai fanta ta tsiyaye a ciki Hallafi sai wannan abun ya fada cikin ruwan to fa zalikal ma'u qadirun ghayru mufassirun ghayru mufassirin wannan ruwan mai tsarki ne sai dai bai tsarkakewa fi wudu'in aw tuhurin ba zai ba da tsarki ba a alwala ba zai ba da tsarki ba a wanka matukar wani abu ya shiga cikin ruwan ko da wannan abun da ya fada cikin ruwan mai tsarki ne wannan fashi yake magana ba za a yi alwala da shi ba amma mai tsarki ne ruwan yanzu za a iya yin amfani da shi za a iya yin ibada da shi ah, na jasatin ko kuma a yi amfani da shi wajen gusar da najasa ruwa ne nono ya ɗiga ciki ko fanta ta yayi ciki ko kuma wani abu zuma da abin da ya kama da shi to za ka iya wanke rigarka mai najasa da shi? jikinka najasa ta taba za ka iya wankewa da shi? ba za a yi ba kamar yadda ba za a yi alwala da shi ba ba za a yi wanka da shi ba to ba za a wanke najasa da shi ba ba za a gusar da najasa da shi ba a jiki ko a tufa wa ma gayyaratu an najasatu amma ruwan da an najasatu najasa gayyaratu ta jirkita shi falaisa bi tsahirin wannan ruwan ba mai tsarki ba ne ismuhu tsara ismuhu sunansa ya zama sunansa ko ko in ce ismuhu tsara ismuha tunda ita najasa muna kiranta naja najasa amma su duka almaru annajasatu to sai a ce annajasatu a jam'in su sai ka ba su lamirin mace ko to sunan ruwan yanzu ya zama najasa tunda najasa ce ta fada amma ɗazu da wani abu mai tsarki ya fada ciki ruwan bai zama na jasa ba sai dai ba zai tsarkake jasa ba an gane to falaisa bi zahirin ba a kiransa mai tsarki wala muqaddirin ba a kuma kiransa mai tsarkakewa kukula ma'un dahirun ma'un muqaddirun akwai bambanci tsakanin ƙwahirun da muƙwahirun ƙwahirun mai tsarki muƙwahirun kuma mai tsarkakewa shi ya sa Allah ya kira ruwan sama mai tsarkakewa anzalna mina sama'i ma'an ɓahuran ɓahur kaga ne daga shine mutaffir bahur kenan ma'an ɓahuran ya bambanta da ma'an da'iran ma'un ta'irun ma'un tsahurun kuna ganewa ma'un ta'irun ma'un tsahurun shi shine wanda za a iya yin tsarki da shi tsahir kuma mai tsarki kawai kun gane tsahirun mutahirun to ya hada biyu tsahirun mutahirun mai tsarki ne ko mai tsarkakewa tsahirun tsahurun mai tsarki ne kuma za a yi tsarki da shi wa ƙalilul ma'i yunjisuhu qalilun najasati ruwa ɗan kaɗan. idan najasa kaɗan ta shiga cikinsa, tana jirkita shi amma idan yawan ya kai ne, kamar yawan tulu biyu sai ruwa ɗaya najasa kaɗan ta shiga ba za ta jirkita shi ba kamar yadda hadisi ya tabbata wa in tughayyirhu ko da wannan najasa kadan bata jirkita ruwan bata dandano bata jirkita bata jirkita shi ta launi ba bata kuma jirkita shi ta iska ba amma tunda najasa ce ta fada kuma ruwan kadan najasa kadan ta shiga ko mai yawa wannan ruwan ya baci amma in ruwa mai yawa ne bai baci kamar wata najasa sai aka jefa cikin ruwa mai yawa na tafki ba zai bata shi ba ko aka zuba cikin rijiya mai ruwa mai yawa ba zai bata shi ba kun gane wannan wa illatul ma'i ma'i kamil husli haka ne ko yeah. malam kuma ya dawo yanzu yana so ya nuna maka yanda ya kamata ka yi alwala da irin adadin yawan faɗin ruwan alwala yace yana son mutum ya yi alwala da ruwa kaɗan domin zurara ruwa a alwala bidi'a ce sannan Huluri ne shishigi ne wuce gona da iri ne kuma bidi'a ce mutum ya yi wanke hannu yana kwararar da ruwa yana wanki yana ƙarawa annabi sallallahu alaihi sallam bai wuce wanki uku ba a fuskarsa bai wuce wanki uku ba a hannayensa bai wuce wanki uku an gane wannan yauwa wanda ya yi wanki ɗaya mai kyau ko wanki biyu mai kyau ko wanki uku mai kyau ya fi wanda ya yi hudu do wanda ya hudu na gudun bidiya ne an gane wannan yawa ba gwaninta ba ne ka yi ta yi kana ƙara ka yi ta yi daga ka wuce uku dai ka wuce na shari'a sauran yanzu bidiya kake sannan ɓarnar ruwa kake an gane wannan to haka kuma ko da ukun za ka yi kowane zubawa ka ɗebo ruwan madaidaici kada ka rika kwarara shi wai don ruwa ya wadata ai famfo ne sho yana ta zuba an hana bannan ruwan ba a so illatul mai ruwa ya zama madaidaici bila haddin amma ba a maka iyaka ba ga adadi sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baya wuce mudun nabi wankansa kuma yakan yi da sa'i ko sama da sa'i an ce ko mudu hudu zuwa mudu biyar yana isa wanka wanka na ibada wankan janaba an gane wannan wankan cire dauda kuma da kwakwarima da ado da kwalisa wannan kuma kaga za ka iya cika bokiti saboda kumfan nan ma ba ƙaramin ruwa ne zai gusar da shi a jikin kun gane wannan to amma wankan janaba manzo Allah baya wuce sa'i ko kuma da ƙarin na nabi ɗaya domin mudun biyu hudu shine sa'i ɗaya. to yakan yi da sa'i hudu wato mudun biyu hudu ko biyar haka suka ce alwala kuma yana yi da mudun biyu ɗaya. kun ga dai mudun biyu irin wanda ake fitar zakar kono da shi an gane to barnan ruwa a alwala shi abun nan wuce gona da iri ne a shari'a sannan hakan bidi'a ce a alwala ma'a ikamil ghasli tare da inganta wankewa ba wai ka zuba ruwan kaɗan kuma ya zama shafe-shafe wurin ya jamulu kuma baka wanke ba a ka zuba ruwa dai madaidaici yadda wanke gurin zai inganta ya fita an gane wannan to yin haka din ka yi alwala cikakka mai tsafta amma baka wuce wanki uku ba sannan baka yi ɓaranar ruwa ba da ruwa da wanda bai wuce ka'ida ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to hakan din sunnatu an gane sunna ne sunna ce wasarfu minhu bulun barnasta a ita kwarara shi kuma wuce gona da iri ne ne hudu wa tun sannan kuma bidi'a ce wa qad tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi muskin manzo Allah yayi alwala da mudu daya mudu daya kuma wa huwa waznu ridilin wa thuluthi ridilin ma inda za a dora nauyin mudu ɗaya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sikelin mutanen Bagadaza wanda ake ce da shi to zai baka nauyin riɗili ɗaya da sulusin riɗili an gane nauyin riɗili ɗaya da riɗili wata tsahara bisa'in ya kuma yi wanka da sa'i ɗaya wa huwa arbatu amdadin sa'i ɗaya ko mudun nabi guru ne bi mujjihi alaihi salatu wassalam da wannan mudun nasa wanda tsira da aminci suka tabbata a gare shi wannan kenan an mana gargaɗi game da bannan ruwa a alwala wanki kuma kar ya wuce uku don da ka wuce uku gara ka yi ɗaya mai kyau ko biyu mai kyau don an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanki uku ya yi biyu ya yi ɗaya wa taharatul buqati sai kuma tsarkin buqa bigire inda mutum zai yi sallah ya zama yana da tsarki inda zaka taka da digadiganka ya zama yana da tsarki inda zaka dafa da tafukanka ya zama yana da tsarki inda za ka ɗora gwiwowinka ya zama yana da tsarki inda za ka ɗora goshinka da hancinka ya zama yana da tsarki in ka duka su juda, kan yatsunka inda ka kafa su yana da tsarki sannan idan ka zauna ƙafafunka da duwayanka suna kan tsarki ya zama na wani wuri mai najasa baya taɓa ka a filin sallarka to shine ma'ana an samu tsarkin a kenan wa taharatul a lis-salati wajibun tsarkin filin sallah wajibi ne wajibi ne wa kazalika taharatu tsaubi wajibun haka kuma tsarkin tufa wajibi ne wakila inna zalika fihi ma wajibu jubil fardi wasu malamai suka ce hakan din wajibci ne na wajibcin farilla wakila wasu suka ce a'a wujubu sunani wajibi ne na sunna wacce take mu'akkada sunna mai ƙarfi wato wajibi na sunna mu'akkada a ƙaurin wasu wasu kuma ce wajibi ne na farilla mu'akkada an gane wannan to kenan dai ta ila ka biyo duka wajibin ne domin idan aka ce sunna muakkada umarni ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hadisai sun tabbata dangane da abin da ya shafi tufafi da irin tufafin da ake bukata a saka a jikin wato in za a yi sallah ko to shi yasa malam yake lalle tsarkin fili da tsarkin tufafi wajibi ne a kun dukkan mai sallah kada ka yi sallah kan wata shimfiɗa marar tsarki ko a kan filin turɓaya marar tsarki ko a kan kwako wanda yake marar tsarki a ka nemi gu mai tsarki hakan din wajibi ne a wayanha wayunha kuma an hana anis salati yin sallah fi ma'atinil ibili a inda raƙumma ke kwana makwancin raƙumma ba a tsalla a gurin ko da kai makiyayinsu ne za ka yi kiyamun laili sai ka koma gefe can an tambayi manzon Allah da ya ce an hana tsalla a inda makwancin raƙumma sai wani bawa Allah ya ce tumaki bai ce za ka iya yi an gane wannan na ƙananan dabbobi za ka iya yi a inda suke kwana amma raƙumma an hana wa muhajjatul ɗari kada ka tsiri sallah akan mahaɗar hanyoyi hanya ta fito nan wata ta fito nan sai kuma ka zo ka tsaya daidai inda za a yi ka wucewa gaban ka kace za ka yi qad qamati sala qad qamati sala a wajen to an hana ka kaucewa wannan mahaɗar hanya ne wa bari baitillahi alharami da kuma yin sallah akan ɗakin Allah mai alhorma ba za a kau ba za a hau doron ɗakin a yi sallah ba ciki ba za a iya yi na fila amma ba farilla ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga ɗakin kaba ya yi na fila kuma lokacin da zai shiga ya shiga da ainihin wato waɗansu daga cikin sahabbansa wa'inda suka shiga ciki akwai bilalu akwai usama ɗan zaidu kaga irin wa'anda ya ja suka tafi tare din inda za ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam ba kabilan Kusama ɗan bara ne Bilalu ba bashe ne baki amma da zai shiga su suka taka marmara rawin ya ce lokacin da aka bude na yi maza maza nima don da suka shiga sun kulle ba mu san me suke yi ana budewa na yi sauri na shiga na samu bilal na ce ya yi tsalla a ciki ya yi tsalla a ciki sai bilal ya ce eh ya yi a wajen turkinan nan na alyaman ta nan ya yi tsalla ana iya yin nafila cikin kaba farilla ne ba a yi amma ba a son yin nafila ko wato ba a yin sallar nafila a kan kawo an gane zahar baitin layi alharari ba a salla a kan doron kaba wal hammami ko ban ɗaki ne hammam ban ɗaki haisu la min hudu irin ban ɗakin da ba a tabbatar da tsarkinsa ba amma irin ban ɗakin da yake kwatalle ko da yaushe ta yau akwai wani fili a gefe sai mutum ya yi nafila a wajen ya yi ko bai yi ba inda filin yana da tsarki ya yi wasu ka ce duk tsaftarsa kada a yi don sunansa ban ɗaki in za ka shiga ne ka yi addu'ar Allah ya tsare ka daga ka ƙazantar gurin ko to don haka koma mai adai sunansa ban ɗaki don ba za a je a yi shimfiɗa a ce ku zo mu fito a ba to kar ka gana da Allah a ban an gane ko wal mazbalati ba a ganawa da Allah akan bola bola ita ce mazbala inda ake zubar da shara wal maz wal majzarati majzara shine kwata kwata mayanka inda ake yanka dabbobi ba a sallah a gurin wa magabaratil mushrikina ba a kuma sallah a makabartar arna mushrikai wa kana ba a yi a coci karka je ka tsiri sallah a coci. eh wani yace da kai sallah a wajen wayannan na a sunna sunna gara kai a coci wai gara sallah a coci kuma fa yana karanta wannan littattafa wa aqallu ma yusalli fihi ar-rajul min al-libasi mala ya koma akan tufa kuma yace mafi karancin abinda zai ishi mutum sallah dangane da tufafi saubun satirun a samu tufan da ta rufe tsiraici satir mai tufu mai rufe tsiraici min dir'in auridayin riga ce ko mayafi dir'u riga doguwar riga ridawu mayafi wanda za ka yafa malan kila dir'u dinnan ya gane larabcin yana da zurfi shi yasa ya cewa wa dir'u alhamisu ko don kamis shi yasa wato shi aka fi sani to sai yace da ake nufi da addiru, ukar ka je kai ta da wururi a gurin alkamis ake nufi wa yukrahu an karhanta wa mai sallah an yi salliya bi saubin laisa ala a yi min kushai. an karhanta masa yin sallah da tufafi bai watsa komi daga jikin daga tufafin akan kafa inda gane ɗaya za ka yi sallah to ka yi ƙoƙari wani abu ya hau kan kafaɗarka kada ka ɗaura shi a ƙasa kawai kafaɗunka ba komi akan makaruhi ne an gane ya ce makaruhi ne mutum ya yi sallah kafaɗunsa ba komi to idan ya riga ya yi sallar ya gama a haka ba sallar ta yi ko ba ta yi ba idan ya gama sallar a haka sallar din malam yace sallar tasa eh, ta yi ko ba ta yi ba tunda ya ce makaruni ne ka yi sallah da tufafin da ba a ɗora komi a kan kafada daga cikin shi ba to fa in fa'ala lam yayi in ya riga ya yi shi nan, ba za a sake sallar ba ta yi sai ka daura sai kai daurin kirji sai kai sallah kai ba nake faɗi ba ke ba yauwa don kar a ce an yi tsabala ya ce in an yi ɗaura kirji ma an yi sallah ya yi to kai na ce ba ke ba an gane ko yau ke kam in kin yi ba ta yi ba sai dai in ku yanga ce ke in ku yanga ce za ta yi sallar ta yi an gane wannan to mace ba an ji abin da yake isar namiji a samu dai rida mayafi autir ko alkamis ko riga wanda za ta rufe tsireci to mace fa wa a aqallu ma yujzi'ul mar'atu mafi karancin abin da ke isar mace minan libasi na daga tufafi fi salati a cikin sallah ad-dir'ul a samu riga mai duhu idan mace za ta yi rigar sallah to ya zama rigar tana da duhu ba za ta yi shara-shara tana ana ganin jikinta ba sabigun wanda yake mai duhu allazi ya yasturu zuhura ha, allazi ya yasturu zuhura ha, wanda zai sauko ya rufe har bayan diga-diganta to idan ba riga ba ne ba tana da zane da riga gajeruwa kamar rigunan na yanzu na ado to zanen sai ta ɗaura shi yadda zai sauka ya rufe kafafunta kar ta ɗaura zanen rabin kauri kamar yadda namiji yake yi za ta sauke zanen sai ya sauka ya rufe kafafunta in tana sallah zama ba a ganin diddigenta turu buhura kadamaiha zai rufe bayan diddigenta gaba ɗaya. in kuma doguwar riga ce to a barta da tsawonta ta shari ƙasa yadda ba za a ga gabahunta ba in kuma zanen ne to ya sauko yadda zai shari ƙasa yadda ba za a ga ƙafafunta ba an gane wannan wa himarun bayan nan sai ta ɗauki himar ta taƙanna bihi wanda za ta lulluɓa da shi bayan ga doguwar a arkata sai kuma ta yafa himar wanda za ta lullube samanta da shi in kuma zanin ne aka ɗaura shi tare da rigar da bata sauka ba sai aka ɗaura zanin da ya sauko to sai a sa himar a sama sai a lullubu da shi wato bashiru bi kafai hal'arba za ta dafa ƙasa da tafin hannayenta fi sujudi mislu rajuli lokacin da take sujuda kamar yanda namiji yake yi an gane ba wai kafa hannayenta na kan cinyoyinta kawai za ta duka ta tafi ta kai sujuda ba za ta sauke su ita ma a sama a saman ƙasa ko saman shimfiɗan da take sallah sannan ta dora goshinta da hancinta a ƙasa karrajuli kamar yadda namiji yake yi an gane wannan sallah ta namiji da sallar mace kusan abubuwan iri ɗaya ba su da wani bambanci tsayuwar namiji aka ce a kamar yadda karantarwa ta imamu malik zai ɗanci namiji ba zai matse kafafunsa ba mace kuma ana so ta ɗan rage faɗin kafafunta ba wai lalle sai ta haɗe su kif-kif ba kar dai ta buɗa su kamar yadda tsayuwar za ta yi kama da tsayuwar namiji haka waɗannan malamai suka ce wasu kuma suka ce tsayuwa za ta yi daidai da tsayuwar sallah kamar yadda kowane masallaci yake tsayawa don ko shi namijin buɗawar kamar yadda wasu suke yana yawa za ka ji an ce mutum ya ɗan buɗa damatsensa daga jikinsa ya ɗan buɗe kafafuwarsa to wani idan ya zo gaba ɗaya sai ya kama fili shi kadai ya kai mutum uku su tsaya a ko biyu sai ya tsaya shi kadai to wannan buɗawar ta wuce misali tsayuwar budawa dai dai misali haka yanda in an ganka an ga tsayuwarka mai fasari sannan budawa da aka ce wani in yi haka za ka ga ya yi banga-banga gaba ɗaya nan ya ishi mutum ya zo wani ma nan ya isa ya idan kuma ba kabdo yake ba sadul yake ya ga yana sallah ya yi haka kamar tafiya kamar jemaji a sama haka ba za ka ga wani haka zai yi haka to saboda Allah ko fasali in an ganka kana tsaye ba za a ga mai fasali a sallar ba ya yi daidai da mutumin da ya zo ka gan shi ya yi haka wannan ba haka yi wai ai an ce a buɗa eh, wai kara hannu ya kamar haka za a gani ba ku taɓa ganin irin ba in ya zo alwal gunan rukui haka ya buɗe gaba ɗaya ya sanya biyu to kowanne za a yi shi cikin tsari ne ba wai haka kawai in an ce ayi kaza kawai ka kama ta a kowane ma gaba ana yi a ba ko ina ake yi wannan mujafa din ba to Allah ya taimake mu wannan shine karshen wannan babin insha Allah na'am Eh duka za a iya yin sallah a wajen inda ake daura shanu eh, da tumaki da awaki domin hadisin raƙuma ya a sallah iri ɗaya ne a za ta yi na Eh. Eh to ai dama shi hotel din ba wai an yi shi don zina ba. Dama an yi gidan baki. Ko? To kai da ka zo ai ɗaki ne. Sai ka kama, ka biya ka kwana a rannan ɗakin ka ne. za ka iya yin kiyamun laili a ciki wa ya gaya maka wasu sun yi zina jiya a eh wa ya gaya ma jiya nan an yi zina wataƙila irinka ne ya fana nan din jiya ma so kuma ko da an yi ma shi nan wurin ya zama na jasa? sai dai yin shimfiɗar da kake sallar da ita ne na jasar ta taba ko kuma filin da za ka yi sallah a nan jasa take ga ta to wannan kuma sai an wanke kuma ka san to su wani hotel wanda ake baki ne suke sauka masu karanci to dole kana fita ana wanke gurin kana tashi da safe ana ɗiban zannuwan gadon na cire filulukan a wanki ba wai haka za a wasu ba a sake rufe ɗakin kuma sai wani bako ya zo to don haka wannan ba zai hana kai kiyamun lailin ka ciki ba kaga an gane wannan yau ɗaki ta kama ta fahimta ba a ba Eh, ruwan yana da yawa ba zai hana a yi amfani da shi ba in muka ɗauki biyu riba rijiyar riba wanda manzo Allah aka zo aka ce ya rasulullahi wannan rijiyar da akan Kun kunzugun masu haila ana jefawa in an yi shara sannan kuma ko kare ya mutu da ana jefawa a wajen yanzu kuma gashi ya tara ruwa yaya za a yi ibada da shi sai ai ruwa idan ya kai nauyin kulla ɗaya la su ba zai zama mai najasa ba kawai don haka za a yi amfani da shi ilimi ne ya yawa eh, sai dai in kin taka fitsarin mu ba shi ba da takalmi ba sai ta taka shi to wannan kamfe ta wanke gumba a walar za ta sake ba kafar za ta wanke kawai ita kaɗai wacce ta saka bayan ka yi alwala ko da yaron zuwa ya ya killa ma fitsari a kan kafa to walwalar ka tana nan sai dai ka je ka wanke fitsari fitsarin wani bai bata alwalar wani sai dai in naka inda kai kai fitsarin to yanzu alwalar ka ta warware eh yawa amma wannan kana da najasa yanzu ba a jikin ka ba dama kai sallah sai ka wanke amma ba wai ne ka sake alwala ba wai wai ne ka saka kashin ka sake tab ai alwala ka ta warware a'a yanzu dai kana da najasa ka je ka wanke kashin kawai ka zo ka ci gaba da ibada alwalar ka sana yana da najasa don tana cin najasa kasancewarta tana cin najasa shi yasa kashin ka ke zama najasa don dabbar da take cin najasa to tsorotsonta najasa ne wanda ba ta cin najasa kuma tsorotsonta ba najasa ba ne shi yasa dabbobi shanu awaki tumaki kashin su fitsarin su ba najasa ba ne saboda al'ada mafi rinjaye abinda suke ci ba najasa ba ne amma idan da za ka zo ka ɗaura dabba ka ka ciyar da ita najasa to ka ci da tsari su zai zama najasa eh, amma na na ka kuma zai halatta na'am صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى Muhammad محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وأهلنا ولأولادنا وذريتنا كل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم أعد إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكبر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين